sannan akwai wani zikiri da ya tabbata daga ɗaya daga ce manyan sahabbai ya ce idan mutum yana karanta ƙarshen suratu tauba aya ƙarshe ta suratu tauba in kana karanta ta kafa bakwai da safe bakwai da yamma babu wata musifa da ta saso sai Allah ya danne maka ita shine hasbi Allahu la ilaha illa alaihi tawakkaltu huwa rabbul fa in tawallaw faqul hasbi Allahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arshil azim kafa bakwai da safe bakwai da yamma hasbi Allahu me kake nufi da hasbi Allahu Allah ya isa Allah ya isan mun Allah ya ishe ni na wadatu da Allah Allah kaɗai na wadatu da shi Shi ne ma'anan hasbi Allah me bambanci tsakanin hasbunallah da hasbiyallah hasbunallah shine kai kai wato kana yin addu'a ne kai kaɗai hasbiyallah kana yi kai kaɗai hasbunallah mu kuma la ilaha illallah tawakkaltu huwa rabbul arshil azim wannan ana so ka yi ta bakwai da safe bakwai da yamma